إلى يوم الدين أما بعد ويقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيء حتى لا يأخذها من لا يستحق imam al-bukhari kenan yana cikin bayan ah, matsalar hadisin kuwa shine yace babu wani babi kuma cikin babukan da yake kullawa hal ya akhudhu lukata in mutum ya tsinci hadisin kuwa zai dauka ne ko ko a'a zai bar shi ne har wani wanda bai cancanci ya dauki wannan abin bai zai dauka wanne ne yake zai dauka saboda zai shi gida ya sanar in an samu mai ciki in ba a samu mai ciki ba zai yi wa'annan ka'ido ka'idoji da shari'a ta bincika amma in ba ka ɗauka ba kuma abin arziki ne ko dukiya ce wani wanda bai cancanci ya ɗauka ba sai zai ɗauka shi ba zai yi wa'annan ka'idoji ba قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت سويد بن غفل قال كنت مع سلمان بن ربيعة بن ربيعة وزيد بن سوحان في غزاة فوجدت صوتا an karbo daga salamata don kuhal ya ce na ji suwaid don gafala ya ce na kasance tare da salman dan rabi'a da zaidu dan suhana a cikin wani yaki da aka je Ba fawajatu sautan sai na tsinci bulala ko kwagiri faƙala li sai mutane biyu suka ce da ni alfihi ka jefar da shi kada ka ɗauka kultu sai na ce la walakin ni in wajattu sahibahu wa illa samta'tu bihi sai ce a'a ba zan jefar ba sai dai ni zan ɗauka ne in je in nemi mai shi in na ga mai shi sai na bashi in ba a samu mai shi ba yayin da muka dawo hajjajina sai muka yi haji famarar su bil Ya ce sai shige ya shige ya bi ya bi ta madina fasa al kuma ya bin ka'abin rabbi allah anhu fa qala sai na tambayi ubayya dan ka'abin allah ya kara masa yadda sai shi sai shi ma sai shi wajadtu surratan ala ahdi nabi sallallahu alaihi wasallam sai tambayi ubayya dan ka'abin ga abin da ya yi menene kamata yi sai ubayya ce. shi ma ya taba sun wata jaka cikin zamanin za'a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ha mi'atu dinarin a cikin jakar akwai dinari 100 a ciki fa ataitu bi annabi sallallahu alaihi wasallam ubay yace sai na zo da abin tsintuwar na kawo ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai hukuncin da manzo Allah ya sai yake fa qala arrisha haulan kaje kai tijiya shekara fa arrastuha haulan yace sai je shi la yace tijiya yana nemi shekara kuma ataitu sa'an nan ya saki dawo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala arifa hawla sai manzo Allah ce ka sake zuwa kai kija kuma shekara fa arrafuha hawla sai sake komawa kuma kuma a sai ki sa'an nan ya saki dawo zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala arifa hawla sai ya sai masa ka sake komawa dai shekara shekara kana shekara kana tijiya kana neman miki fa arrasu wa hawla kuma ataitu wa qala arifa hawla fa arrasu wa hawla kuma ataitu rabi'a wa qala a'rif iddataha na hudu sai manzo Allah ya ce da shi ka san adadin abin da ke cikin jakar ka kiyaye adadin abin da ke cikin jakar wa aha da abin da ake daure jakar wa aha da jakar abu uku kenan jakar kalanta da fata ce ko ta roba da abin da ake daura jakar da ita shi igiya ce ko roba ko fata sa'annan kudi adadi nawa ke cikin wannan abin da aka fita abubuwa guda uku fa in ja'a sahibuha in me shi ya zo me kudin ya zo wa illa fasamti biha sharafi fa in ja'a sahibuha in me shi ya zo ka ba shi kenan in ba a samu me shi ba fasamti biha kai amfani da باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان yace babin da ke bayani in ka tsinci abu to dan ka kane ku kana ga sana abdan qala akhbarani abi an tuba an salamata bi hada yace an karbo daga salama irin wannan hadisin da wannan sai kala falatihu ba'di yace sai na hadu da shi kuma bayan haka bi makkata a makka fa kala la adri asala sakat ka asala da ahwal aw hawla al yace daga baya kuma sai muka hadu a makka na tambaye shi sai yace na mai bai sani ba ko shekara uku yayi yayi yayi yayi da abin ko shekara daya ya ma. ce mun bayyana hukunci muka ce malamai sun ijma'i kan cewa ba lalle ne ka kai ce la ka cikin kan da azan har shekara uku ba shekara ɗaya ta shi ko yace wai ba lallai bane in ka tsinci abu ka je ka kai filin cibiya da sanarwa ko ko ka kai maliman ko sarki ko hakimi ko alkali A'a, in za ka iya zuwa ka tafi ka tafi zartar da hukuncin shari'a akan wannan abin ya ce babu laifi menene dalilin Imam Bukhari akan haka sai sake maimaita hadisin da muka karanta jiya ko shekaran jiya قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ربيعة an يزيد مولى مولى numba'is, عن زيد بن خالد رضي الله عنه anna arabiyan yace wani balarabe mutumin kauye ya tambaye ala nabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anil luqata dangane da abin tsintuwa kala sai manzon Allah ce arif hasana ka zai kai kibiya shekara fa in jaa ahadu yukhbiruka bi ba'dha bi ifafiha wa wika'iha in wani ya yana ya baka labarin da irin jakar da abin da ake daura jakar da abin da ke ciki sifar ta dace ka ba shi abinsa wa illa in ba haka ba fassan biha kai amfani da wannan dukiya wasu alahu an zalatil sa'an nan sai kuma sake tambaya tabbataccen rakuri ya za a yi fata ma'ara wasu sai manzo Allah ya kuci huskarsa ta canza wa qala ma laka wal ina ruwanka da mataccen rakuri ma haka ka'uha wa ihza'uha tana da sarkarta da za ta ba za ta galabaita da kifi ko yunwa ba tana da takalmi ta aiko fata da za ta tafiya har ta je inda mai ita zai faru da ita تريب الماء وتأكل الشجرة ذات جيت شاروة تجيت أبنتي دعها حتى يجدها ربها وسأله عن ضالة الغنم سألنا سيتي بتشير أكوكما فأكو بتشير أكو يقوتون فيها فقال سيتي هي لك كوكي كتوكا أو لأخيك كو إن كيف كتوكا ما تنكو كيف إنتا أو للزئبي كو دكا كو كنتا با كورا تبوتا to ina mahallin Sha ya Imam Bukhari babu man arrafa lukata wa lam yarfa'ha ila sultan wannan hadisi ya dace ko ya ba ta wace huska da ya tsinci abin da ba ya kawo ba mun da bane tambaya yayi kuma manzo Allah bai ce to ka kawo ba ashe ya halatta babu yace wani babu قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال أخبرني البراء عن أبي بكر رضي الله عنهما ح وحول الصند قال حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عن البراء عن أبي بكر رضي الله عنهما قال يسير أن كربونا سيدنا أبو بكر الله كرم سيدنا انطلقت يتي سيدنا na tafi ina tafiya fa iza ana bira'i ganamin sai ga ni na hadu da wani makiyayi yana kiwon awakansa ko tumakansa ko ragunarsa ya suku ganamahu yana koransu fa qultu sai sai na baka ce liman anta kai wannan nawa ne ne قال kurai yake wannan wani mutum ne cikin fa sammahu sai ya ambaci sunan ne shi fa arabtu sai na baka ce sai san mai shi mai wannan dabbobin da wannan mai kiwon duk ya san ne tunda an kira sunansa fa qultu sai sai na bakar ce hal fi ni min labanin kana da madara dabbobin dabbobin naka suna da labanin akwai madara fa qala na'am sai ce yi fa qultu sai sai na bakar ce sai na ce da shi hal anta halibun li za ka tatse min nono a ciki nonon da ke ciki qala na'am sai ce yi fa amartu sai na baka yace sai na umurce shi na hore shi fa kala shatan min bi sai ya tsare daya cikin mai dabba ko eh, tunkiya ko i'tiqal shine ka tsayar da dabbar ka bude ta biyu ka sa ka yadda ake tsayar da dabba in za ta tsano ثم أمرته أن ينفض درعها al الغبار bayan ya ce ka ya tsare ka tsare dabban ya tsare ya ce ka saka sannan sai bakar ya ce ka karka ɗin nonon nasa ka tsabtace nonon saboda akwai tsura bakin mamman dabbar akwai tsura ka karka ne. kun ma amarku an yanzu da ne bayan haka sai ce kai ma ka karkaɗe hannayen ka sai ya haka ma'ana tsabta ke mun gane ko wakala haka za wa zaraba ihda kafai bil ukhra فحلب كتبة من لبن سيقاء منا madara da yawa. جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة ashe tafiyar sayyidina abubakar shi da manzon Allah ne sai ya fita manzon Allah na zaune sai ya fita watakila ya je nemi musu abinci ne sai ya ga mai Ya ce a lokacin ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko buta ko roba ko koko abinda akwai ruwa cikin azara ala fiha khirqatu bakin wannan abin ruwan alwalan akwai tsumma da ya daure a ciki fasababtu ala laban hatta barada asfalahu yace da mai tatsan ya tatse madarar ya kawo sai na baka yace sai dauki ruwan ya zuba a ciki har sai da nonon madarar ta yi sanyi fanta haitu ila nabi sallallahu alaihi wasallam sa'an sai dauki madarar da ya kai wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qultu sai na ce ishrab ya rasulullahi ka ja ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fashariba hatta rabitu sai na baka yake sai manzo Allah ya sha madarar har sai da hankali sai na baka ya kwanta karshen wannan babi kenan ko to kitabul bismillahir rahmanir rahim kitabul mazalim littafin zalunci da alzalimai ma'ana kitabul mazalim littafin da za a bayyana hukuncin zalunci haramcin zalunci da azzalimai menene su yake kitabul mazalimi babu fil mazalimi wal ghasb yake babin da ke bayanin haramci zalunci da kwace da danniya da murtiya da duk yadda zaka bi dukiyar mutane ba ta hanya ba da izinin su ba to ake cewa al-mazalim al-ghasb duk ba ki wa qawlin lahi ta'ala sai fara wannan littafin da fadan Allah madaukakin sarki inda Allah madaukakin sarki yake cewa wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimin إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه Ya yace wala tahsabanna Allah ghafila amma ya'malu zalimun kada ka taba tsammanin cewa Allah ya wufintar da azzalimai ne ta rinka yin abin da suka ga dama babu komai yace a'a ba haka al'amari yake ba to yaya al'amarin yake yace inna ma yu'akhiruhu Allah yana jinkirta masu ne liyaumin saboda wata rana da za ta zo ta fihi al-absar idanuwa za ta jajaye ta tuttulo a zazzara idanuwa suna tsaye kana kallo suna ta kai kawo ka kafa ka rasa yadda za ka yi shine zalika yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin muhsiina suna masu gaggawa suna masu sauri muku ne iri ru'usihim kowa ya kaga kansa sama yana kallon mam ikon Allah ya za a yi da shi la yartaddu ilaihim maganan nasu ba za su dawo masu ba da sauri da gaggawa ka ɗaga kanka idanun sun fito sun sun zalo suna kana ta kallo dama da haure kana me zai faru yau sabanin abin da ka sani a duniya kaga an yau mutu baddalul ardu ghayru wasu samawati وبرزوا لله الواحد وأفئدتهم هواء cikin باب قوم أشكنا الخير sa'annan sai Allah madaukakin sarki sarki ce wa anzirin nasa ya Muhammadu sallallahu alaihi ya kai manzonmu ka yi ma mutane gargadi ka tsoratar da su yau yauma ya'tihimul azabu. ranan da azaba za ta zo masu fa yaqulu allazina zalamu sai ka ga azzalimai waɗanda suka yi zalunci a duniya me za su rinka faɗa wannan ranar rabbana akhirna ila ajalin qarib ya ubangiji ka jinkirta da mu a koma da mu ila ajalin kari nujib da'wataka in muka koma duniya yanzu babu wani mulki ba ofis ba ka ba komai nujib da'wataka abinda suka faɗa ke ina ma'ana mu jidda a wata ashe da gangan lokacin da ke zalunci din nan ba su karbi a su amsi ba su karbi eh, kiran manzannai ba dan tun da Allah ya aiko manzannai manzannai sun zo fi umurni ho yi umurni da zalunci ne ko sun zo hana zalunci ne sun zo hana ne kuma sun yi aiki ko ba su yi ba ashe da gangan kai ne ne kiya kana zalunci dan san duniya dan jin daɗi dan san rai ke ya kama ka yana wasa da hankalinka ko ka sani ya sa ka manta ka yi da gangan wa tabi'in rusula mu bi manzannai mu karbi a kiran da suka yi mu bi su ba tsakaita ba dama ba kama hannu yaro sai abin da manzannai suka faɗa sai duk wanda ya bar abin da manzannai suka faɗa ko dokokin turai ne ko na shugaban kasashen ku ne ko na menene ya zama maguzanci ya zama fasa duk dokokin da za a shirya matukan ba abin da manzannin suka zo da shi bane ya zama maguzanci don Allah madaukakin sarki ya halitta dan adam tsakanin gangan jiki da rai gangan jiki na da abin da yake bukata sa'annan rai na rai na da abin da yake bukata duk abin da dan adam zai tsara masa dangane da abin da ya dace da abin da ya sani ne kuma ba abin da ya sani sai abin da ya danganci gangan jikin dan adam zai kware cikin likitanci zai kware cikin ilimi ya ce in ka ci abinci mai kyau ka samu iska mai kyau ka samu bacci duk wa'annan zai iya Allah ya ba shi iko ya koya ya iya amma abin da ya danganci ran mutum Allah ya ce wa yas'alunaka 'anil ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa suna tambayar ka dangane da wannan yace al'amari ne na ubangiji Allah kaɗai san wannan wa ma utitum min al-ilmi illa qalil yasa duk baki ɗaya dan adam za su zauna su kafa dokar kasa ko tsarin rayuwa abin da ya danganci gangan jiki shi za su faɗa yaya za ka yi ka samu kuɗi yaya za ka yi ka yi kaza yaya za ka yi ka ji daɗi in ba haka ba duk inda ake tattauna sha'anin mulki da fari da baki da musulmi da arne da kowa ne abin da ake za a bincika tun farko a karewa ya je Ba ya fi da waye je mulki mulki zai zo arewa ne ko kudu ba haushe ne ko inyamai ko ne, duk abin da ake bincika kenan in mutum ya samu shugabanci ne shugabanci ke nema gare ka ka kare shi abubuwa guda shida ne addinin mutane rayukansu hankalinsu mutuncinsu dukiyarsu da dangantakansu waɗannan abubuwa guda shida duk tsarin da bai kare waɗannan ba ya zama abubuwan ya zama ɓata kana zama shugaban kasa ko sarki ko gwamna ko shugaban makaranta ko shugaban maza ko ne abubuwan da suke wajibi kenan ko da a gidanka ne ka kare su in aka samu sakaci kuma waɗannan abubuwan Allah an addinin musulunci ya karo su dangane da muhimmancin su addini kafin rai ba haka bane a kare maka addini ka kafin ranka me yasa saboda duk jimawar da aka yi duniya ya ce wa kullu ne unsa wa in falat salamatuhu yawman ala alatin hajba hadba'a mahmud ce duk ɗan adam duk inda ya kai da lafiya da isa da ji da menene wata rana sai ga an a shi akan amakara duk inda ya kai da mulki da isa da cika da batsewa da kuɗi da ilimi da jama'a da dabara da komai da lafiya wata rana sai ga an ɗauko shi cikin mai makarasi ne cewa wa kullum ne ƙulsa wa in salat salamatuhu yawman ala alatin hadba za a ga dauko shi kan ala karkatacciya mahmudu an ɗauko shi duk inda aka yi karshen dan adam ke ko kullum ka tashi shekara arba'in ko hamsin ka tashi cikin mota kai za ka ja ko za a ja ka za ka je ofis za ka je masana'anta za ka je kulle kulle za ka je wallahi tallahi wata rana duk motar da za ta ɗauke ka sai dai ta tafi hanyar makamarta ba za ta tafi hanyar wurin aiki ba nan nan wurin ba zai dace to shi yasa aka ce sai a kare addinin mutum ma'ana in rayuwar ta kare ba ta koma lafiya ko ba hujja ayyace lafiya ce da sai da kuɗi sai da hali gidan miji sai da haƙi kasuwa sai da kuɗi ko lahira sai da hali wannan hali shine addini ma'ana duk jin daɗin da kai a duniya ko rashin jin daɗin ran da aka kaje lafiya lafiya da addini ka baka yi kasarar komai ba yasa aka ce farkon abin da za a kare shine addinin sa'an nan ran mutum sa'annan hankalinka nan dukiyarka dangantakanka nan zuwa karshe to duk tsari da bai kare waɗannan ba ya zama maguzanci ya zama ɓata lokaci ya zama wasanni kuma kowa ya ce da wannan ya gani duk sa'an da ka zamo shugaba ko ka zamo menene abin da ake nema farko addinin waɗannan mutane a kare a kasance su kar su lalace don wannan kasuwar wannan kasuwar da ake ci za a zo a gama da ita a koma lafiya in aka je lafiya lissafin da za a yi daban shine addini sa'an nan na biyu rayukansu a kare rayukan mutane kada a yi sakaci a je wani na kwance lafiyarsa ya nemi halar wani zai tare shi ka kawo dukiyar ko a kashe ta ko ko mutum ya ɗauki motar sai yana tafiya za shi kasuwanci ko neman halar a je a tsare shi a ina kayan ina kayan yakin kasa ina sojoji ina waɗanda aka ce su kare lafiyar kasa da al'umma duk tsarin da bai kare waɗannan ba ya zama maguzanci ya zama bata lokaci ya zama wasan yara sai na umar ya ce yana madina yana tsoro kada alfadari ya yi kincibe a hanya iraq ko sham ranar lafiya allah ya tambaye shi don me baka kimfi da hanya mai kyau har dabba ma ta tafiya lafiya ina ga rayukan dan adam ina ga hanyoyin da kake bi duk inda za ka gota ta fara rami ta mutu karshe shi kenan halayen ya fita karshe sun zo shi sun babba shi kenan ina fitillu na cikin da in dare yayi da gidan nan kana da an kaga gidan nan har sai cikin dare har da yayi amma yanzu ana cewa dare yayi kan ma a ce an dauke wuta yanda ka san duhun kamar ya haka gidan haka rayuwa duk take ɗaya bayan ɗaya ko ina menene ake nufi da shugabanci menene ake nufi da mulki ba wanda ya sani abin da yake makomin mulki yanzu ko shugabanci yaya za ka tara kuɗi ko karfi ko da ko karfi halal ko haramu dan kowa ke da shugabanci zaka ga shi bukatun sa tana biya amma waɗanda ke ka inda yake ba shugabanci sai ka da mutuwa yake to ina ma'anar shugabanci ke yace nujib da'wataka wa nattabi'ir rusula shine sai Allah ce awalam takunu aqsamtum billahi aqsamtum min qabl ma lakum min zawal awalam takunu aqsamtum min qabl da ba ku yi rantsuwa bilisanin hali ko bi lisanil makali ba ku ba sai ai ku ba za ku mutu ba ba za ku bar wannan duniya ba malamai duk suka ce bi hali au bi makali ko suka faɗi haka ma ma abilahatul dunya in ma mutu wa ayaw ma yuruna illa dan nan malamai su ce ina ma na ji lisanin maqal suka ce yadda kuke gine gine ka gina gida kana tara dukiya ka gina gida har ka gyara wannan ka daga wannan ka kaman ta kaman ba za ka mutu ba shine ce wuri ne wannan ma'anar awalam a samkin min a shi ba ku ne kuka yi rantsuwa da bilisanin alhali ko makal kuna ganin cewa mahalakun min zawali ai ku ba za ku bar duniya ba saboda abin fafakan faman da suke duk a gina duniya ce a gina duniya ba wai a gina lafiya ba duk sa'an da kake da gidaje guda biyu kullum muna buga misali kana da gida Kano kana da gida legas ka je ka samu dukiya baki daya sai ka je ka raya gidan da ke Lagos ka manta da Kano duk sa'an da kake ka kama zuwa Kano zaka je saboda baka raya to haka dan adam ne yana gida duniya yana lafira jin rayuwarka sai ka gyara duniya baka gina lafiya ba ke sa kullum sai kana tsoron mutuwa amma in ka san cewa tabbas yau kana mutuwa cikin ni'ima za ka shiga za ka yi minti biyar a cikin Najeriya ba wuta ba ruwa ba abinci ba mutuwa za ka yi minti biyar a cikin Najeriya da amma ba ka san me za ka je ka tarar ba kuma ba wai ba ka san me za ka kai da kanka ka san me ka tarar da mutuwa kai ka san me ka tana shi yasa kake tsoron zuwa wurin in ba haka ka ce za ka taru da Allah yau Allah maki yin ka ne to dan me kake tsoron zuwa ka <laughs> eh sa'an nan malamai suka ce ba wata wahala mutum ya san me za ka duk ka san matsayin ka wurin Allah suka ce za ka yi sani yaya za a yi yace ka kalli addinin Allah wurin ka yaya yake haka kake wurin Allah yaya addinin Allah yake wurin ka haka kai ma kake wurin Allah ka ba addinin Allah kulawa kana girmama addinin Allah kana yi abin kana da kulawa wurin Allah kana da ɗaukaka kana da daraja wurin Allah na ɗaukakin sarki ka yi ma addinin Allah riko ka kai ne kiyanki da menene yake haka take wurin jaza'an wifaqa awalam takunu aqsamtum min qabl ma lakum min zawal saboda neman mulki da neman duniya da neman kaza a gina kaza a gina kaza a yi mitin a hadu a watsi a rubuta da duk abubuwa sai ka ce da gaske Karfe kuma duk da kariya wannan ya saka wannan ya dabara wannan ya wata kantum fi masakinin na zalamu kuka je kuka zauna inda mazaunin wa'anda suka yi zalunci kamar adawa da samudawa da duk wani azzalimi zalamu anfusahum وتبين لكم كيف فعلنا به وضربنا لكم الامثال كما يبين لكم كوكا جايا يا مكا أي كتابتي مي مكا يبقى كل كتابتي أي مكا أذابا كوكا سيدي علامة سيدي لاباري حتى تك الظالم كنا خلوا اي وقد مكروا مكرا تبت sun كل kulle kullensu كل ما makirci wa inda Allah makruhu Allah na sale da makirci wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul wa makaru wa makarna wa hum la yashuruna sai Allah ce wa makaru suna nan suna kulle kulle wa makarna wa hum la yashuruna muna sale da abin da suke yi amma su ba san da wa in kana makruhum litazul minhu aljibal ko da ace kulle kulle kulle su da makirce makirce su za su iya cire dutse inda yake har abada ba za su iya daga ba za su iya fata addinin musulunci ba Allah madaukakin sarki shine ke inna nahnu nazzalna zikira, wa inna lahu lahafizuna Allah ya saukar da addini kuma shi ke kare addini iyaka kai kai abin da aka ce kai dan ka samu daukaka ka samu lada wurin Allah amma kare addinin Allah a alkacin gaskiya Allah ne shi kare addinin sa yasa duk inda ka duk inda za ka ga an kan musulunci sai ga wani ya taso ya ce dan me in ya so kai ka je ka je ka kwanta kana son duniya ka tuka ji sunna sa'annan sai Allah ce la tahsabanna Allah mukhlifa wa'dahu rusula wa'dihi la tahsabanna Allah mukhlifa wa'dihi rusula yace kada ka taba tsammanin cewa wai Allah zai saba wa manzanninsa alkawarin da yake Allah baya saba alkawarin ma kowa ne balle manzannansa wani alkawari Allah ya manzan kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli wallahi Allah madaukakin sarki ya wajabta cewa shi zai yi rinjaye shi da manzannansa shi yasa ka kare addinin Allah ko ka je ka zama matsoroci ko ka je ka kwana inda zaka je kwana ko ka je ka kiyaye dukiyarka duk abin da zaka yi Allah ya ce kataballahu لأغلبن أنا ورسلي فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين Allah baya saba alkawari ba zai saba manzannansa alkawari a wulakanta su addinin musulunci ya mutu a haka ba zai inna Allah lallai Allah madaukakin sarki azizu shine rinjayayyen sarki buwayayyen sarki zuntiqami mai azaba makiyansa ya ɗaukaka manzannansa ya ce yau masu baddalin ardu ghairan ardi ranar da za a musanya wannan kasa sabanin abin da ka sani wasu samawa hadda mai duk baki daya sai a canza wannan rayuwa da ka gani dama ana rayuwar duniya ai ka san juyin mulki ko kasar ku ta yi juyin mulki wata kasa ta yi juyin mulki akwai juyin mulki da ake kasace ai wata kasa kai garin ku kuna lafiya na yi cikin kasan ku ma kana gidan ku kana lafiya amma karshe akwai juyin mulki da za a yi duk duniya sai ta shiga in shi fakra idza zulzilatil ard zulzalaha wa akhrajatil ard asqalaha wa qala al insanu ma laha يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصير الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتفرت إذا السماء انشقت وأذن لربها وأخت والسماء وأن الدبة في آية سوني علامة من شايفه سوني علامة من جوي ملك الرأي كرسل دوني الناس وترى لك تاش كل سنة أتحيتك كان هذا رانا تقول له الجبل حرب الجفاجي رانا أكتشف رانا تاش تاش sai ta kullo daga yamma ka sama tana kekkecewa kasa na tsagewa al'amari duk ya canza wa idzal qubur bu'thir alimat nafsun ma qaddamat wa akhar to wannan juyin mulkin zai zo karshen duniya duk ba wanda zai fita amurka ba za ta fita ba roke ba za ta fita ba jami'a duk dabarun kowa Allah ya sa wannan shi ne su yau masu baddalul ardu ghayra والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار يبقى شيء يا بخاري ده بكي ده نبي ده مكي ده ميكي ده ده جاهلي ده لله الواحد القهار وفيتو موا لله ما ألا سأي الواحد القهار تميزي فارولا النام يكي وترى المجرمين يومئذ مقربين wannan za ta ga masu laifi azzalimai masu zalunci masu zunubi munafukai fasikai wa na mujrimina yawma idin muqarrabina fil aswaq za a hukume su za a daure su a cikin hukumi sarabiluhum min qatirani rigunan su kenan daga farar wuta ko ko daga kwalta ko daga menene wa tabsha wujuhum wujuhum anna za ka ga wutar jahannama kenan liyajziya kullu nafsin kulle nafsin ma kasa iya shi Allah dan Allah ya saka ma kowa ma kasa abin da ka tara a duniyar nan shi za ka da ma haka yake walau anna idza mutna bi isna la kana al-mautu rahata kulli hayy yace da a ce in mutu idza mutu mutna turikna da ce in mutu bari mu haka za a yi kawai yace ai da mutuwa ta zama hutu ga kowa dai in ka gaji sai ka je ka mutu amma abin da ke cikin ce walakin na irra mutuna bu'ithna amma in muka mutu za a tada mu wa nus'alu inda an kulli shay walakin na irra mutuna bu'ithna wa nus'alu ha an kulli shay yace in muka mutu za a tada mu kuma za a tambaye mu tun daga ran da mutum ya balaga har ran da ya mutu aikin da ya za a yi lissafi inna allaha sari'ul hisab Allah madaukakin sarki mai gaggawan lissafi baji ne bayan haka sai Allah ce haza balagun linnas haza balagun linnas isarwa wake. an isar da gashi nan an bayyana muku komai fili to ka zaban ma kanka abin da zaka je ka karanta haza balagun linnas wal yunzaru bihi wal wai dan su san annama huwa ilahun wahid Allah ɗaya ne rabb ba a bautata ma kowa sai Allah ko wani ya zakka ulul alba saboda masu hankali mazuwa hankali masu tunani su gargadu da'iman sai kan inna fi zalika al-ayati ya qaumi ya'qiluna yasma'una yatafakkaruna abinda ake so in kana karanta ayoyin alqur'ani sai ka dabbu afala yatadabbaruna alqur'ana am ala ulul albab magana zan ta rata ta ta ta shi kenan ka gama shi kenan ka rufe ka rufe komai ba za ka taba fahimtar me ke ciki ba alkur'ani kuma shi ne duk abin da ka sani abin da ya gabace ka da abin da kake ciki da abin da zai zo har ranar tashi duk yana ciki Allah ya san ya kawo ya baka har Allah ya arzuta wani sun haddace alkur'ani baki da ciki amma rashin fahimtar ma'ana da faman a yi aiki da shi sai ga da malami da jahili duk aiki su tsaya kowa ilimin yana ajiyewa ne na aiki da son yake wal yadhakkara ulul albab saboda masu hankula su gargadu su yi tunane su gani ne ake ciki ashe in mutum baya aiki da hankali ba yanda zai iya fahimci ne yake cikin alkur'ani ba yanda zai iya karu da abin da ake cikin alkur'ani dan an ce alkur'ani yana magana ne da masu hankali masu tunane masu lura masu kulawa باب القصاص في المظالم ko او قصاص المظالم yace babin da ke bayanin sakayya da za a yi a cikin zalunci wannan ya zalunci wani wannan ya zalunci wani ranar lafiya sai an yi sakayya sakayya iri biyu za a yi waɗanda Allah bai musu arzikin su shiga aljanna ba tun daga farkon fari dama ka zalunci wani mun bayyana yadda za a yi sakayya to akwai wata al'umma kuma akwai wa'ansu kuma mu'minai ne Allah ya karbi aikin imani Allah ya yi musu arzikin za su shiga aljanna to amma an samu akwai ƴan wa'ansu abubuwa tsakanin su yaya za a yi aiki yaya za a yi a zaniya yaya za a yi aibiyan baki yaya za a yi kafin su shiga aljanna to shine za a bayyana mana a cikin wannan riwaya باب قصاص المظالم يوم القيامة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي عن كربونة أبو سعيد الخدري رضي الله عنه الله تعالى مسعدايتي من ظن الله في رادة مثل الله ثبت غريب إذا خلص المؤمنون من النار hubisu bi qantaratin bainal jannati wan nar yace mu'minai waɗanda Allah ya karbi aikin imanin su ya tsirar da su da duk komai ai lissafi tsaf za su aljanna su yace su su mu'minan sai a tsare su a wata gada tsakanin wuta da aljanna yanzu zancen wayar da za su aljanna kenan saboda ka san hatsarin da ke cikin zalunci ka guji zalunci wa'anda ba Allah bai dama ka zalunci mutane ka je lahira ba kuɗi balle ka biya kai musu kenan sai a ɗauko ayyukan ka na kwarai a biya su sauran ba su suka sai a dauko ne suka mutane a dora maka sai a dauke ka a kasa wuta haka manzo Allah ya tambaye wani ne matsayaci man al muflisu qalu al muflisu fina man la dinara law wala dirham manzo Allah ya ce wani ne matsayaci ne ma a cikin su dan su ce ne wanda ba shi da kokari sai manzo Allah ya ce a'a ba matsiyaci kenan ba au kama kala matsiyaci shine wanda zai zo ranar tashin kiyama da sallah da azumi da zakka da haji da duk da menene ayyuka na ibada Allah ya karba amma sai aka yi rashin sa'a ya zalunci wani ya ci zalunwa ne ya yi kaza duk ya zalunci mutane dan ka san cewa kana cin gaban kai kafa wuri da aka samu mutum suka yi dubu ko ɗari biyar duk sa'an da kai zalunci akwai haƙƙin mutum dubu ko ɗari biyar kowa sai ya ne ya kai ranar lafiya manzo Allah ce shi lagara shi ne wanda zai zo da sallah da azumi da zakka da hajji duk Allah ya karba amma sai aka rufe sa'a ah, ya zalunci ne ya zalunci ne ya zalunci ne yaya za a yi ko babu kuɗi babu wata dukiya babu kadara da za a biya ayyukan da ya yi na aikin sallah hajji zakka duk na aikin alheri da Allah ya karba sai a ɗebo duka a biya mutane ba su kuka. sa'an nan kuma ya shaura akwai sauran ba su a kan waɗannan su ba a sami an biya su ba sai a ɗebo a rage nauyin su a ɗora mai manzo Allah ce sa'an nan a dauke shi a saka wajen jahannama haka shi ne mafi to wannan wanda zai shiga wajen jahannama kenan amma mu'minai waɗanda suka zo ya ce su zallan su Allah ya kalli ayyukan su aka ce su ai musu izini su je aljanna suna tafiya a can wurin wata gara sai a tsayar da su ko bi qantaratin bainal jannati wan nar ko bodin ba aka ba za ta je ka shiga Najeriya yau aka ya tsaya da kuma sai ka kokar mai ne kirki sai zuciya ka hanta ta ta kada za a je ji da ba kai ne balle ga ga wuta ga aljanna an ce ka je aljanna kuma ka ce tsaya me zai faru cikin zuciyar da za ka ko za ka kira ne za ka koma ne to akwai wata gada sai a tsaya da su anan fa yaka khasuna mazalima kanat bainahum fid dunya ce to kai ku duka za ku aljanna amma aljanna ba za a taba shiga da datti ba ko wani haƙƙi ba kai a duniya ka taba zalunta wani wani ya zalunta ku kai ku yi zaniya ko ko ku yi kifati sa'an nan sai ayi tsaf kaga hadisi yace hatta idza luqu wa huzzibu ma'ana datti dan sai ka hana mutum shiga aljanna ba za ka shiga aljanna ba idan kana da wani na da haƙƙi a kanka yake sai in an tsarkake su an yi tufafi dama ka an ce lafiya wani ba ya yafi duniya ne ce to ya yafi zai samu lafiya ba ya yau mai min ba ba ba a babu ya yafi in aka tsarkake su aka tsarkake su daga zunubi sa'annan uzina lahum bi dukhulil janna ce yanzu ku je ku shiga aljanna fa wallazi nafsu muhammadin bi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ce na rantsa da sarkin da ran raina ke hannunsa la ahaduhum bi maskanihi fil jannati adallu bi manzilihi kana fi dunya yace wallahi ɗayan su ya fi gane ya fi sanin mazauni sa cikin aljanna fiye da yadda ya san gidansa a duniya amma dai akwai barazana ko an ya ku je aljanna ana cikin tafiya sai a'a a tsaya wasan sabon aiki ko kowannan barazana kaɗai ya ce to shi ne ba fara kawo hadisi dan ka san zalunci ba shi da duk wanda ka zalunce shi kafin ka bar duniya ka nemi ya yafe ko ka biya shi zalunci in ba haka ranar lahira zai zai sarauta a kanta وقال يونس بن محمد حدثنا شعبان عن قتادة حدثنا أبو المتوكل الحديث باب قول الله تعالى باب فدر الله محوكة الفرق ألا لعنة الله على الظالمين wannan aya ta aika yi wasu game da azalima ai ta abin da aya ke fara shi ne cikin suratul hudu ko wa man azlamu mimman iftara ala allahi kadhiba wane ne fi zalunci fiye da wanda ya kirkiro wa ƙarya ya dangana da Allah madaukakin sarki ulaika yuraduna ala rabbihim wa illan za a bijiro da su ai fare shi ubangijin wa yaqulu al sa'annan sai mala'iku da suka yi da su ha'ula illazina kazabu ala rabbihim wa'annan su ne suka yi ƙarya suka kirkira ƙarya ma ubangijin ala ka kafa sunni ka fada ka kafi la'natullahi ala kazibina mala'iku sai Allah ya tsine ma azzalimin ko limamin uwan ku ya addu'a ya kuka soke alƙur'ani sai Allah tsine ma wani sai ya ji ba da kira na to ina ga addu'an mala'iku a ce ala la'anatullahi ala zalimin ma'ana la'ancan Allah tsinuwa Allah ya tsine ai Allah ya la'anci azzalimai yau za ka yi daga shigar sa ta cikin bai ki ba ga shirka fa babu laifi wanda yake yana da babu abin da Allah ma ya fi ki kai ya fi kare ya fi kiyaye ya fi kore shi gaban zatin sa kamar zalunci bayan shirka babu wani ki wani zunubi da Allah ya fi kore shi da zatin sa kamar zalunci يسي وما ربك بظلام للعليم وما ظلمناهم ولكن قالوا ان الله لا يظلم الناس شيئا ان الله لا يظلم مثقال ذره يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي التي يا كوباينا اني بالتاكيد حرمت الظلم لا حرمت وذاتنا ظالم وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا ba haka Allah ya faɗa ba a cikin hadis al hadith al-qudsi ko ya ibadi ya ku bayina sai da kira ya ku bayina inni haramtu zulma ala nafsi waja'altuhu ay zulma waja'altuhu bainakum muharrama har abada haramun ne ka zalunci dan uwanka ko menene ko da fatan ka sun ya shi saboda haka Allah yake yi yake mutane a ke yake fala ka zalimi kada fa ku yi zalunci tsakanin ku al'amarin ba shi da daɗi za ka zo wa yawma yawma ya'abdu zalimu ala yadayhi yaqulu ya kulu ya laitani ittakhadtu ma'a rasuli sabila يا ويلتى ليتني وهل ينفع شيء ليس أو شيء ليس ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل النبي ليس للتمني لعل للترجي والتمني أبعد من الترجي يا ليتني معنى ليس للشيء البعيد أما لعل يتوقع السوء ويوم يعض الظالم على يديه الظالم سيشتم يا أنت يا ليتني na yi kasala ina ma da sannan kuma laifin za ta yi amfani Allah ya kare Allah ya kare mutum da ya aiko mutum ya aiko kuma ya aiko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka kalli kanka san darajar da Allah ya baka Allah ya ka musulmi cikin al'umman manzan Allah Allah ya aiko maka fiyayyen halitta baki daya manzan Allah ya zo yayi baki daya rayuwarsa dan kai din nan ka samu lafiya haka manzan Allah ya ce misali na da misalin su kamar mutum ne ya kunna wuta fari suna ta faduwa ina rike suna kama wandon ku haka ina jan amma sai ku ce sai kun je kun fada haka yake kullukum yadkhulul jannata illa man amana dukkan ku zai shiga aljanna sai wanda yake sai ma sahabban ka na kalu wa man ya ba ya rasulullah wai zai ci shiga aljanna yake duk wanda ya bi ni zai shiga aljanna wanda ya ci bi na kuma fa kana tunda Allah ya aiko maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya bayyana ya aiko ma alqur'ani ko manzon Allah kafi ya bar duniya ya maka kace da yace taraktu fiku ma in tamassaktum bihi lan tabidu ba'di abadan sannan ce wa inda na za su shi shay'in farduhu ila Allah duk kare ka ake yi ta amma yadda manzo Allah ya kawo misali in nan aka kunna wuta duk inda ya ayar da aka yi sai an samu fari fara fari sun fara duk yadda ka kare kake koran su za su mutu wata za ta tsalle ta fara ba haka ba ne? Eh? a guje yau haka misalin da manzo Allah ya kawo ke ne inna ma masalima ma sallallahu قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا همام قال حدثت حدثني قتادة عن صفوان بن محرز المازني قال بينما انا امشي مع ابن عمر رضي الله عنهما اخذ بيده yace yayin da nake tafiya tare da Abdullahi da Umar ina rike da hannunsa iz raba rajulun faqala sai wani mutum ya zo yace kaifa samita rasulullahi sallallahu alaihi menene yaya kaji manzon Allah labarin a cikin labarin labarin a cikin almunajati ganawa da za a yi tsakanin Allah da wani a cikin ranar tashin kiyama فقال سيتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اي ناجي من ذا الله سيرا ده عليك الله ثبت غريب انا فلاتوا ان الله يزني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره ويقول يتي الله